Assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a wannan channel namu mai sura Algaita Media TV. kada ku manta da danna mana subscribe da ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu. Ga irin ta nan, kashi na hamsin da takwas littafinmu da muke karantawa wanda Binta Umar Abbale ta rubuta, sai kuma ni Faridan Abba da nake karanta muku. Idan masu sauraro ba su manta ba mun tsaya inda muka ji cewar Tsaki ya ja yana ƙoƙarin saka rigarsa ya ce ba zan sake ki kai tsaye ba sai kin je kin samu wanda ya haɗa auren da maganar in ya so shi sai ya sake ki da kansa. A nan muka tsaya sha Allah yanzu za mu ci gaba. Ina gama maganar sa ya miƙe da niyyar shiga ban ɗaki da sauri na tare gaban shi a jigace na ce to ni yanzu ya kake so na yi da rayuwa ta. Ka tayar min da hankali wallahi ba zan iya bacci ba sai ka biya min buƙata ta. Murmushin takaici ya ce da me zan biya miki buƙatar ki bayan ke duk wani wasa baya gamsar da ke dole sai dai an yi mai gaba ɗaya ki yi haƙuri duk wani ƙoƙari da zan yi miki nayi amma ba ki gamsu ba saboda haka kan na ƙara jin kin zage ne idan kika ƙara sai na miki abin da ba ki taɓa tsammani ba tura ni ya shige toilet ɗin ya bar ni a durƙushe a gurin ina kuka baƙin cikin da takaici na damuna bayan sati uku Bangaren Khalid kuwa yana ta ƙoƙari domin ya haɗu da manyan 'yan wasa na ƙasashen waje kamar irin Neymar, Ronaldo, Messi da su Sergio Ramos. Shi ke ciyo musu bar masu yawa kuma ya lashe kyaututtuka na gwarzantaka da hazaƙa kamar su World Footballer. Duka ƙoƙarinsa kuwa an ciyo wasanni kamar su Champions League, wannan kuma duk ta faru ne sakamakon addu'ar iyaye da take bibiyarsa. sun shirya tsab domin dawowa gida cikin nasara inda suka sauka a Lagos. Labarin samun nasarar sa kuwa tuni ta kewaye Kano da kewayenta. Gwagwa kullum bakinta kamar gonar auduga saboda tana samun labarin abin da yake faruwa da kalin ɗinta. Bakin abokinsa Salim Kullum tana cikin farin ciki gami da yi masa addu'ar dawowa gida lafiya. Bangaren ummatu da 'yan uwanta kuwa Allah Allah suke dawo gidan da yake duk talakawa ne sun samu labarin makudan kuɗin da ya samu. Sai kowanne yake jiran sa ya dawo ya samu rabansa. Jamila sun girman kai take tana iya yi wai masoyinta ya zama gwarzon shekara. Sai ta ɗauki kanta ta ajiye can nesa tana ganin ita yanzu ta fi karfin ta yi mu'amala da ƙawayenta na cikin unguwar tasu ita ma ta damu ya dawo gida domin a yi aurensu kamar yadda aka tsayar da magana. ‘Yan uwan Timurta hankalinsu ya tashi sosai a lokacin da ta shiga gidan da takardar sakin a hannunta babban yarsu mai suna Hajiya mai da ta rufe ta da faɗa sosai ta inda take shiga ba ta nan take fita ba ta ce lallai akwai babban dalilin da ya sanya mijin nata yanke mata irin wannan hukuncin. Anti jana na share hawaye ta ce wannan Hajiya ni ban san komai ba kawai ya zo ya rufe ni da faɗa daga ƙarshe ya bani takardar saki uku tare da faɗin albarkar haihuwa ta tasa ba zai yi shari'a da ni ba saboda haka kada na kuskura na koma gidansa Hajiya Amira ta ce kin dai janyo mana abin kunya murja Allah ya sa ba zargin da jama'ar gari suke miki ba ya samu labari ba ko kuma ya gani da idansa murja na kuka ta ce haba mai rawa irin magana ce wannan wanda kuma zargi jama'ar gari suke min babu sata ballanta na mai ta hajiya mai ta ce kin ga murja maganar ta isa haka yanzu zan kira saminu a waya ya zo kira mijin naki domin mu ji dalilin da yasa ya sake ki murja gabanta ya tsananta faduwa sai ta ja bakin ta shiru tana zazzara ido Alhaji Saminu ya shigo gidan Hajiya mai Mairo duk ta zai ne masa abin da yake faruwa. Hankali ta ya fito da waya, sai nemo lambar waya Alhaji Nuna domin ya kira shi su tattauna. Kiran duniya Alhaji Nura yana gani yake ɗauka. Alhaji Saminu jiki a sanye ya kashe wayarsa. Yana kallon 'yan uwan nasa ya ce da alama mutumin nan a fusace yake. Kuna ne ji na kira wayarsa ya fi sau biyar bai ɗaga ba. Babu shakka ruwa baya tsami banza. Hajiya Amira ta ce gaskiya ne maganar ka Alhaji Nura yake ganin kima da mutuncinmu babban abu ne zai sanya ki daukar wayarka. Alhaji Saminu ya kalli murja da ta yi tsuru-tsuru jikinta duk ya san ya ce hakika murja kin cutar da kanki duk da ban san abin da ya haɗa ki da mijinki ba. Amma jikina na bani cewa ke ce mara gaskiya insha Allahu ba zan yi zuciya ba zan je har kasuwa na same shi domin mu tattauna maganar. Ta ce don Allah kada ka je masa da wata magana kawai ka rabu da shi tunda ko ka je gurinsa ba gyara auren za a yi ba tunda saki uku ya yi min saboda haka kawai ka kyale shi kawai wanda ya zalunci wani Allah zai saka masa yana ta faɗi maganar za ka ɗauka tana da gaskiya gaba ɗayan sai jikinsa ya sanyi da maganar ta bayan kwana biyu Murjani dinga kiran wayar Hajiya Aziza tana gani ta ki dauka sai al'amarin ya dinga bata mamaki. Amma tana so ta kira ta ne domin ta faɗa mata cewa aurenta ya mutu. Text ta tura mata cewa ta zo gidansu ta same ta tunda an share zaman makoki. Hajiya Aziza ta bata amsa da cewa ita yanzu tana Abuja sai dai idan ta dawo. majajikinta jikinta ya mutu gani irin wulakancin da aminiyar ta take mata. Shiwa ta tunda fitan gidan mahaifiyar tsohon mijin nata domin ta duba 'ya'yanta. Lara ta shiga gidan lokacin Yusra tana bakin gab tana aiki sai ta ɓata fuska ciki ciki ta amsa sallamar ta ɗauke kanta. Ta ce Yusra kina gani na amma kin ɗauke kanki me yake faruwa ne yarinya ta share hawaye masu zafi ta ce momi bana son kallon fuskar ki kin cuce ni. Da gudu ta ruga cikin gidan. Waje gwiwarta ta yi sanyi salo salo ta bi ta Hajiya ɗayi ba tana zaune a falo Yusra ta zube a jikinta tana gurshe kan kuka. Da sauri ta ɗago ta tana faɗin Yusra lafiya menene kafin ta rufe baki Murja ta shigo da sallama a bakinta. Hajiya da ƙyar ta amsa sallamar ta ɗauke kanta. Murja babu kuzari ta zauna kan kujera a sanye ta ce Hajiya sanni ina wuni ya gida yara. Ba tare ta kalle ta ba ta amsa ta ce me ya kawo ki gidan nan. Murja baki na rawa ta ce na zo ganin yara na ne. Hajiya ɗayi ba ta mata wani irin kallo rai ba ta ce tur da uwa irin ki Murja. Allah ya shirye ki idan zaki ki shiryu. Mujar ce hajiya menene da zaki diga la'anta ta kada fa ki manta ke ma kin haifa. Ta ce eh na haifa amma ba na fata zuri'a ta ta ɗauki irin munanan ki murja mun yi damar haɗa zuri'a da ke. Murja bashewa ta da kuka baki na rawa ta ce hajiya ni fa har yanzu ban san me laifi na ba sai zagi na kuke kuna aibata ni. Uwa uba an zo an yi min saki uku sakin wulaƙanci. Hajiya ba ta ce to me amfanin zama da ke murja? Aikin zama annoba tun da kika aikata abin da Allah ya haramta saboda tsafar son zuciya ki haifi a cikin ki amma ki lalata ta saboda ba kya jin tsoron Allah da Annabi. Sun kula da kanta ta yi kunyar duniya ta ishe ta ce ni fa hajiya ban fahimci inda maganar ki ta dosa ba. Na haifi yarinya a ciki na kuma ta yaya zan lalata ta? Hajiya ɗayi ba ta ce kin ga murja ki tashi sawun ki alkafa ki wuce min daga gida bana buƙatar ki. waɗannan yaran kuma da ana canza uwa to da sai mun canza musu uwa a madadin ki Majaranta ya ɓaci so ta ce Hajiya zan tafi dama ai ba zama na zo batun da babu wata alaƙa a tsakanin mu sai ta haihuwa. Na ji daɗi sosai da ku isa ku canja musu uwa ba dole dai ni ce uwarsu ko sun so ko sun ƙi. Ba za su taɓa canja wa to suna ba. Hajiya ɗai ba ta ce to na ji maganar ki mara kunya kawai wacce ba ta tsoron Allah. Ki tashi ki tafi tun da kin yi abin da ya kawo ki. Mikewa ta ta kalli da ta cewa to har da ke a gurin shirya mun makirci ko da ubanki me na yi miki da har ake kira na da suna fasika. Sun na kanta ta yi sanye ta ce momi me yasa idan momi Aziza ta zo mu kuke hawa sama kulle kofa ku dade ba ku sauko ba ranar da ba banki ya rasu da ta zo gidan ba kyanan shine ta ce na zo na yi mata tausa da muka hau saman sai ta rufe kofa ta tuɓe min kaya nata Kuka ne ya ci ƙarfinta ta kwanta kan cinyar kakarta tana girgiza kanta. Murja zaman da baro ta a gurin wani irin gumi mai zafi ya shiga yanku mata. bakin ta sai rawa yake tana so ta magana tsabar rudani ya hana ta. Sai girgiza kanta take kafin wasu zafafan hawaye su shiga. Kara kaina akan fuskarta. Cikin takaici da bakin ciki Hajiya ɗaye ba ta ce kukan banza da wofi kike yi ai dama duk wanda ya bijire wa Allah sai ya gani a ƙwaryar cin abincinsa. Ki a tunanin ki abin da kuke aikata da ƙawarki babu wanda zai fahimta to bari ki ji. Idan kowa bai gan ku ba ku yana ganin ku kuma shine ya tanadi irin azabar da zai yi muku a ranar lahira saboda haka tun wani ki tuba ki nemi gafarar Allah akan abin da kika aikata. Tana kuka Na fitar hankali ta dinga kiran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aziza ta cuce ni ta lalata min yata na shiga uku na lalace. Kuka take sosai tana sa bakin zani tana face majina sai wani irin gumi take yi. Yasin ne ya shigo da kayan Islamiyya a jikinsa ko da ya ga mahaifiyar sa cikin halin damuwa bai nuna damuwarsa ba sai ma ya ɗauki kansa yana ƙoƙarin wuce ta sai ta janyo hannunsu ta rungume su sosai a jikinta tana kuka da faɗin ya ku gafarce ni don Allah na yi muku laifi kada ku ƙwallace ni ku yi min aikin gafara tana kuka ta janyo siran ta rungume ta a jikinta sai haƙuri take ba su tana fece majina Hajiya ɗayi ba sun koyar da kanta ta tana ƙoƙarin mayar da hawayen idanta wani wace irin ƙaddara ce ko da yake dama duk wanda ya kauce dokokin ubangiji dole ya fuskanci fushin Allah ita kam ta rasa da wani ma'auni za ta auna al'amarin Bahaushe yana cewa son zuciya bacin ta Allah ka sa mu fi ƙarfin zuciyar mu amu. Murja ka sa hakuri ta yi ta sake neman namba wayar Hajiya Aziza domin ta nuna mata cewa ta fashi. Ta gane abin da ya sa ta gudu da gari saboda abin kunya da ta tafka. kamar ko da Hajiya Aziza ta ki daga wayar murja ta fusata kawai ta dinga ta shiga WhatsApp ɗinta ta duba ta ga tana online bas ta yi mata da rashin mutunci muryar ta sai rawa take ta ce wallahi ban taba tsammanin zaki min haka ba Aziza ashe babu amana yanzu ki rasa wacce zaki lalata sai yar ciki na me zaki samu a cikinta me kika rasa a duniya wannan abin kunya da me ya kama Hajiya Aziza a fusace ce kin ga murja wannan shautin din ya isa a ya kike wannan maganar ne yanzu ke har kin manta yaran da kika lalata wa rayuwa ashe laifi ne dan nayi sha'awar Yusra na kawar da na akan ta me a ciki sauran yaran da muke lalatawa ashe ba iyaye ne suka haife su ba a fusace ce kin ga Aziza ki daina wannan magana dan na lura kina so ki kare kanki ne yanzu ke ba za ki iya kawar da kanki akan yarinyar ba sai ki dinga yi min wata maganar banza su yaran da muke mu'amala da su ai ba dole muka yi musu ba su ne suke kawo kansu da kansu kuma kuɗi ake ba su sai me kuma Hajiya Aziza ta fashe da dariya da faɗin ni da ke za mu yi mutuwar ƙaskanci wallahi yar iska kawai dole ne girba abin da kika shuka tana gama maganar ta blocking din number ta ja tsaki Murja shiru ta da waya a hannunta. Abin duniya ya mata yawa sai kawai ta fashe da kuka tana girgiza kanta yanzu wai ya za ta yi ne. Babu aure babu yara ga 'yan uwa da dangi sun juya mata baya jama'ar gari suna mata wani irin kallo. Wata irin rayuwa za ta yi ne. Gefen zanen ta sa ta goge hawaye tana kiran sunan Allah a zuciyarta. tunanar da muka yi sayin sa da shi bai ƙara yi min magana ba na lura ya Aminu ɗan gaba ne ɗan gaba ne bai san me yasa ya san me yasa ba laifi kaɗan sai ya fushi ya kwana da kwanaki bai kula ni ba to wannan karan na gaji kullum cikin tashin hankali babu kwanciyar hankali ta aure sai ya ɓacin rai da damuwa ina ganin tun kafin dare ya mun na yankewa wa kaina hukunci da yake tun da muka yi haka da shi ya sanja lokacin dawowa gida sai can dare yake shuwa kuma kafin na tashi ya fita Yau da ya na zauna a falo dole ya dawo akan idona domin ba zan kwanta ba sai na ji matsayina a gurinsa. Sai goma da arba'in da biyar ya shigo gidan gari na zauna a falo ya sa ya kici kici da fuska. Ya kau da kansa haɗe da kama hanyar ɗakinsa. Ya Aminu sani da zuwa. Na kallo Labi bai ci gaba da ƙoƙarin buɗe ɗakinsa. Sai na bari ya shiga ɗakin tukunna na miƙa. Na miƙe na bayan sa. Yana ƙoƙarin cire rigarsa na tsaya a gabansa fuskata a mugun haɗe. rai a ɓace ce lafiya za ki zo ki sa na a gaba tsaki na ja ce ina so na ji matsayina ne ina so na san zaman me nake a gidanka shiru ya min ya cire rigarsa tare da ratsa ni zai wuce da sauri na tare gabansa na buɗe baki kenan zan yi magana ya gaura min mari na hukunci na yi ina kallonsa idanuwa sun yi jawur ya ce baki san haushin ki nake ji ba ko jikina na kirma na ce kana jin haushina kamar yadda nake jin haushinka wallahi na tsane ka bana kaunar kallon wannan bakar fuskar taka. Murmushi ya ce duk na gane akan abin da yasa kike min rashin kunya kina so ki tunzura zuciya na sake ki ko? Shiru nan ina kallon sai ci gaba da cewa to ba zan sake ki ba sai kin wahala a hannuna tunda ke ba ki da mutunci. Hawaye na shane na ce komai abin ka idan zama na ya kare da kai dole ka sake ni. Ai ba a dole na gaji da zama da kai babu lafiya gashi baka san mutunci ba. Nuna ne yi na fada a gurin ya shiga toilet yana faɗin hukuncin saki a hannuna yake zanga wanda ya isa ya sa ni na sake ki. Cikin mutuwa jiki na miƙe na fita daga ɗakin. Gefen gado na zauna ina kuka na ɗauki wayata namba Umma Habiba na nemo gaba ɗaya na manta da dare. Buri na kawai na samu wanda zai rarrashe ni. Ya Aminu so yake sa zuciyata ta buga. Kuma Habiba na ƙoƙarin kashe wayarta ta ga kira gabanta na faɗuwa ta ɗaga. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kalmar ta faɗa hankali a tashi ce sa'ida ya isa ki daina kuka haka ki yi shiru ki yi min bayanin abin da ya faru shin faɗa kuka da mijin naki cikin shekar kuka na ce umma na gaji da wannan masifar na gaji wallahi so nake na rabu da wannan wahala Yaya aminu yana azabtar da ni zuciya ta dab take da buga wa saboda abubuwan da take haɗiya alhaji samsu ya miƙa hannunsa da faɗin bani wayar jiki a mace ta miƙa masa wayar sa a kunnensa a natsa ce sa'ida ya shiru kin ji ko ki daina kuka haka ya isa duk na ji korafin ki kuma duk abin da kika ce aminu ya miki ba zan yi musu ba domin ba a shaidar mutumin ya wannan auren dama ni tuntuni ya fice min daga raina saboda wannan gagarumin matsalar ba zan zama mara adalci ba insha Allah ne zan tsaya miki akan haƙƙinki Aminu zai sake ki kamar yadda kika bukata Allah ya sa ka shi ya fa alkhairi jikina ne kuma ya sanyi sai tausayin mutumin ya lullube ni a sanye na ce alhaji wallahi ba laifi na bane nayi dukkan bakin kokari na al'amarin ya cira yaya aminu ya ki fahimta ta kullum babu nutsuwa da kwanciyar hankali shi yasa kawai na yanke wannan shawarar domin ina ganin kamar ita ce masalaha ya ce kwarai kuwa wannan shine masalaha kuma kin yi tunani mai kyau sa'ida ba za ki kashe kanki akan bukatar wani ba tabbas kin yi haƙuri kuma kin yi namijin ƙoƙari akan al'amarin aurenki duk wanda zai buɗi baki ya faɗi laifin to ya so kansa domin ita gaskiya duk inda take sai ta tona kanta saboda haka kada ki damu kin ji ko gobe da safe ki zo gida da kayan ki a sanye na ce tom shikenan alhaji na gode sosai allah ya sa ka shi ya fa alkhairi cike da kula ya amsa da amin ya allah kwanciyar gingina na yi ina kallon rufin ɗakin yanzu idan na rabu da auren yaya Aminu wani irin namiji zan aura shin Sa'ida anya kuwa za ki samu nasarar auren wanda zuciyarki take hasashe zuciyata ce take min wannan zancen Ido na nan tsaye gaba na ya shiga bugawa kawai sai na tsinci kaina da addu'a kan Allah ya sa Khalid ya dawo da soyayyarsa a gare ni. Da wannan tunanin bacci mai nauyi ya dauke ni da asuba sai na fara wanka tukuna na ɗoro alwala na fito na tayar da sallah. Bayan na idan na tuna ina roƙon Allah ya kawo min mafita a rayuwa amma a zahirin gaskiya auren ya Aminu ya fice min daga raina. Jikina na shirya na nemi guri na kwanta ina jiran gari ya waye sosai na fita daga gidan. jakata da ke kan bedside na ɗauka na kunna time na duba shida da rabi na safe a jiya zuciya na sauke ina jin wani zazzafan filin na taso wani irin so nake wa yaron bana tunanin zan iya auren wani idan ba shi din ba tunda yanzu na gane cewa shine daidai rayuwata na jima ina shawarwari da zuciyata kafin na yanke shawarar kiran wayar shi muryar shi kawai nake son na ji ko zan samu sassaucin abin da ke damuna a zuciyata Namba shi ta ƙasar waje ba ta shiga sai na kira namba shi ta asali cikin ikon Allah kuwa Ina fara ringin ya ɗaga. A jiya zuciya na sauke haɗe da kiran sunansa cikin alamun bacci ya amsa da wace ce saboda bacci ne a idan su san bai duba wayar ba. Gabana na faɗuwa na ce kalin ni ce fa jin muryar ta yasa ya buɗe idansa tare da gyara kwanciyarsa. A kasalance ya ce ta sa kin tashi lafiya? Cikin kasala lafiya Khalid bacci kake na tashe ka ko? karamar ajiyar zuciya ya sauke ce eh wallahi tunda ne sallar asuba na kwanta baccin ya ɗauke ni kiran wayar ki ya tashe ni. Cikin taushin murya na ce ka yi haƙuri don Allah murmushi ya saki ya ce antina ake ba kya laifi ina fatan lafiya ko shiru na ina da wurwura. Ya ce kin yi shiru anti sa'ida ke nake saurare. Cikin mutuwar jiki na ce Khalid na kasa nutsuwa saboda tunanin ka yaushe zaka dawo gida ne. Jim ya yi minti biyar ce gobe ko jibi zan zo gida insha Allah kada ku damu ina cikin ƙoshin lafiya da nasarori masu yawa. Na ce alhamdulillah dama ka ake so ai duk na samu labarin irin ɗaukakar da ka samu. Karin na taya ka murna ina roƙon Allah ya tsare ka da bayan ka ya amsa da amin antina na gode sosai. Shiru muka yi kowa yana saƙe-saƙe a ransa a zuciyarsa. Murya ƙasa-ƙasa ya ce antiya labarin mai gidanki ina fata dai komai ya yi normal. Murmushin takaici na yi na ce ina nan Khalid ai mun rabu da juna kawai na tsinci kaina da faɗa masa haka yace ai gwara hakan ya fi amfani tunda zaman da kike a gidansa na cutar da kai ne Allah ya zaba miki abin da ya fara ne. cikin jin daɗin maganarsa na amsa da amin ya Allah na gode kanina ya ce yanzu kina ina hotoro ko gidan gwaggo na ce ina can hotoro amma dai zan dawo gidan gwaggo idan an kwana biyu ya ce to shikenan idan na sauka a gari zan kira wayar ki cikin farin ciki na ce to shikenan Allah ya kawo ka lafiya ya amsa da amin ya Allah kashe wayarsa yayi ya bani da wata dattawa a hannu sai murmushin jin daɗi nake a zuciyata na ce da alama ba zan sha wahala da yaron ba tunda har yanzu akwai ƙaunata a cikin zuciyarsa kaina na dago sai muka haɗa ido da shi yana tsaye a bakin ƙofar shigowa fuskarsa a mugun ɓaci gabana na faɗuwa na mike zaune ina kallon sa cikin wani irin taku ya ƙara ƙaraso inda na sai na sunkuyar da kaina ƙasa ina addu'a a cikin zuciyata hakikanin gaskiya yaya aminu ya zame min mijin jaraba bala'in tsoron masifarsa nake To a nan za mu tsaya a cikin wannan labari namu mai suna ga irin ta nan wanda Binta Umar Abbale ta rubuta. Ita ta ku a kullum Faridan Abba.